الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا أشرين da biyar ga watan rajab hannun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam uku ya dace da ashirin da bakwai ga watan biyu miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu muna wannan masallaci na sheikh abubakar mahmud gumi na juma'a da ke lokos cikin garin zaria jihar kaduna muna ci gaba da karatu cikin sahihul Buhari littafin abu abdullah allah ta'ala ya ji kansa kafin nan muna ba juna haƙuri makon da ya wuce ba mu sami karatu ba abinda ya hana mu karatu kada Allah ya maimaita mana muna cikin kitabul haibi za mu tashi babi na shida inda imamul buhari yake cewa babu tarkil ha'id sauma wannan babi zai karantar da mu mai haida takan aje azumi ba ta azumi hadisin da zai kawo zai mana bayani dalla-dalla ko hadisan badin gaba daya حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد وهو ابن أسلم عن إياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار قلنا ودم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى قلنا قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا هذا لم تصل ولم تكن قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها حديثي باشك مرهك إمام البخاري Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa haddasna sa'idu bin abi maryam sa'idu bin abi maryam al-misri al-jamhi Allah ta'ala ya ji kansa yi mana hadisi shi kuma yana cewa haddasana muhammadu bin ja'far muhammad dan ja'far al’arfari ya yi mana hadisi ƙala akhbarani zaidu wa huwa aslam ke zaidu shi mutumin madina ne akan masa nasaba da almadani dan aslam shine ne mana wannan hadisi kamar yadda za mu ji shi da izinin Allah an iyaz bin abdullah shi kuma ya samo daga iyaz dan abdullahi al'amiri an abi sa'idin al-hudri daga babban sahabi abu sa'id al-hudri Allah ta'ala shi kama masa yadda qala ya ce kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa masallacin idi fi adha aw fitr a babban sallah ko karama shakka ga mai ruwaya idi ne dai kamar yadda muka saba a duk shekara muna yin sato biyu Allah ta'ala ka amince mana ya fita ilal musalla zuwa falalin filin masallacin idi kamar alan nisa bayan ya gama sallar idi da jama'an musulmi ya gabatar da hutuba sai ya je inda mata ke zama ya yi masu wa'azi cikin wa'azin da ya yi masu yana cewa ya ma'ashaman nisa ya kuma ta tafaddakna ku yawai sadaka fa inni tukunna ni an nuna mani ku bina alil majahuli kenan an nuna mu bai ambaci wanda ya nuna musan ba an nuna mani ku a tsara ahalin na kun fi yawa a gidan wuta inna lillah wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka kare mu da iyayenmu mata da 'ya'yanmu da matanmu da dukkan musulman. ba kulna sai mata suka ce wa bima ya rasulallah sallallahu alaihi mene dalilin yawanmu a gidanmu ta ya rasulallah ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ambaci illa guda biyu illa ta farko tuksirnan la'ana kuna yawaita tsinuwa tsinan na yaron nan don talallan yaron nan ina ɗan iskan yaron nan haka za ka ji mace na irin wannan kalmomi kuma dan cikin ta ma wa ya da insanu bi sharri du'a'ahu bil khairi wa kana al insanu ajula Allah ya yi gaskiya Ke dan adam yakan makansa addu'ar iya kamar yadda yakan yi makansa ta arziki dan adam ya cika gaggawa da Allah na gaggauta an san du'a'in sharri kamar yadda yakan gaggauta an san na alkhairi to da Allah ya hallaka mu kawai don kaya ya kama riga sai ka ji tsinaniyar rigar nan to kana tare da tsinaniyar riga ka yi albarka fulog ya zama ɗebi mai tsinaniyar mashin nan kwanan nan wahala take bani ka hau idan ya ku sauke lafiya wallahi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba akwai wanda ya la'anci naƙa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ba za a tafiya da ita ba na'am tukusirna la'ana illan da ya kai ku wuta fili kuna yawaita tsine-tsine na biyu wa takfurna al'ashir kuna butulce miji. sai butulci shi namiji wahalalle ne ko ka so ko kaki kai za ka fita da rana tana bugunka wani lokaci ka yi sammako tsari na kada ka wani lokaci ka fita ruwa na bugunka duk gayar abinda kake fata ka samo ma iyali abin za su ci sai ka kawo in ba ka yi sa'a ba ma ba za a ce ma dalla ba wani lokaci ka ce gashi a ce je nan to sai yaya kuma mata ku daina butulci yanzu ko mata ɗaya kake da shi inda za a haɗa lissafi a shekara nawa ta ci daga aljihunka algafata malam sai ka dace keya ka ji kudin ba dama ina gaya maka daga dai abincin safe na rana na dare sabulun wanka sabulun wanki man shafawa ta tashi tana zazzabi a je ɗan clinic ko a je asibiti da dai sauran 'yan hidimomi na yau da kullum malam da za a haɗa kudin sai ka ce ka zama dan tata na shekara ka kuma gwada ka gani a yini nawa za a ci a wata nawa a wata goma sha biyu nawa zai baka amma duk ba su ganin wannan manyan mutanen ma aiki. sallallahu alaihi wasallam ya ce ban taba ganin min naqifati aqlin waɗanda suke da rangwamen hankali ƙarancin hankali tawayar hankali wadinin da rangwamen addini a zahaba amma suka fi kwashe lullubbin rajulil hazin su kwashe hankalin mutum mai tunani wanda ya san abin da yake yi min ihdafun na ban taba ganin kaman ku ba kamar ɗayanku ba ka gani sai ka ga saraki ya fito ya sha amawali wasu na zubewa wasu na watsewa ana mazgaye tunkuye <laughs> amma na ce wallahi zan maganin ka ita ta saci a gaba tana zan ka, ko alhamdu malam da kwagirin shi ya gama wa'azi yana mai ido ana akara makallahu sai ta je ce kai mun dokin kara ka gani? ƙulna sai muka sake tambayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa ma nufanu dinina dinina wa aqlina ya rasulullah me ya haifar mana da na kasar addininmu me yasa muka zama masu rangwamen hankali ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sai yace alaysa shahadatul mar'ati misla nisfi shahadatin rajuli ashe shaidan mace ba yana matsayin rabin shaidan namiji ba ne kulna bala muka ce haka yake qala fa zalika min nutfani aqliha ce wannan ya faru ne saboda rangwame da tawayan hankalinta ku lura da kyau Allah ya yi gaskiya annabi ya yi bayani za ka gammace a ɗabi'a ta rayuwa suna ta rayuwa kana girma ne kana ƙara hankali amma ita tana girma ne tana ƙara rashin hankali yanzu in kai aure lokacin da matarka ke amarya da shekarunku na farko sai ta ta maka abubuwa na madalla a lokacin da haƙorin hankali ya same ta inda na hankalin ne sai ka ji tana cewa kai ni fa abin da aka yi mun jiya na daure to yau fa ba zan daure ba to hankali ta ƙara ko rashin hankali jiya ta yi haƙuri ta daure ta san ya kamata to yanzu ta yi shekara arba'in ko talatin da wani abu ta ce ba za ta iya haƙuri irin na jiya ba ba za ta iya jimiri irin na jiya ba ba za ta iya doriya irin na jiya ba ba za ta iya kawaici irin na jiya ba kuma sai ka ga ba ma kai ɗa namiji ba yadda mace in ta kai budurwa sai ka ji tana maman fada mama dan Allah ki daina kaza kina ba mu kunya kafin ita ma ta girma. <laughs> an gane ko <laughs> sannan sallallahu alaihi wasallam ya ce alaysa idha hadat shin ashe idan ta soma al'ada ta zuba lam tusalli wa lam tasum ashe ba ta kan aje sallah ba kuma ba ta azumi kulna bala muka ce haka ne qala sai ce sallallahu alaihi wasallam fa zalika min nuqsani diniha wannan alama ce ta tawayan addininta wannan hadisi gaskiya akwai darussa masu yawa a ciki manya-manya ina fatan za a yi nazari bari in ɗan yi manuniya daga kaɗan ko kaɗan daga ciki na farko ashe sallar idi fita ake bayan gari kamar yadda hadisin ya mana ishara min kyan masallacinku to ku bar anguwanku ku fita a samu waje musalla musalla shine filin da ba ginanne ba ya zan wajen da za a ɗora sallar idi sannan idan mun dubi hadisin ba maza kawai suke fita idi ba har da mata a ila yau ma gane wannan cikin hadisin ummu abiya wanda ta ce annabi ya umarce mu sallallahu alaihi wasallam mu fita da matan aure da zawarawa da 'yan mata da kwaila duka ta ce hatta matan da suke al'ada duk an ce a fita da su ya shahadin alkhaira wa da'awatar musulmi in sun je su zauna waje daban inda ba tsahun mata ba su keɓe kansu su halarci alkhairin da ke wannan yini da kyawawan du'a'i na musulmi ila yau hadisin yana karantar da mu bayan an gama sallar idi an yi kutuba a je a yi mamata wa'azi na musamman a yi masu gargaɗi na musamman ƙari daga hutubar da aka yi gargaɗi a cikinta sannan in an je hadisi na cewa a umarce su su yi sadaka don da annabi ya wa'azi ya ce a yi sadaka wanda ma ba ta da kudin da za ta saka sai ta cima abin wuya ta saka kasansu su akwai su da imani gajere yanzu ka yi wa'azi mace ke kuka kafin ta fito sai da taimar ta tsiya bai hana in ta koma wallahi ta tafka ba yawwa amma yanzu ce laushi kuma sannan wannan yana nuna mana sadaka na kashe fitina yana kau da bala'i domin ya faɗi dalilin yin sadakar tasu an nuna mani ku kuka fi yawa a gidan wuta da kuma kaga mata suka fi yawa amma kalmar mata suka fi yawa halima kakkita da hankali domin wata matar sai ta tsere ma maza inda an faɗi dalili da illa kuma in aka yi ƙididdiga wai da mata da maza kwata-kwata suwa suka fi yawa a gidan aljanna in aka koma gaba ɗaya mata sun fi yawa an gani domin aƙalla a aura ma ɗan aljanna mata biyu akalla kenan kila an fahimta ga homin ini can na jiranmu in Allah ya so sannan kuma duk wanda matarsa ta rasu a hannunsa aka dace da mene shiga aljanna duka to za ku zauna da su ne a gidan lahiran da haka wani yakan mutu ya bar mata hudu kuma su mutu a hannun shi kuma in an dace duk aiki ya yi daidai za a shiga aljanna duk matanka ne a aljanna banda korin e kaga in ka dubi wannan barayin su suka fi yawa to amma kuma idan aka koma daidai wajen ayyuka wanda yake na turgaman da wannan zage-zage alfasha rashin kama kai na baki sai kuma surin jaye ta nan kuma akwai wata sunna da hadisin ya nuna mana lokacin da mai karantar da kai ya karantar da kai baka fahimta ba ko kake neman ƙarin bayani ko sai kai tambaya annabi ya sunanta mana wannan shi yasa da ya faɗi wannan kalma sai mata suka ce mai yasa ya rasulallah muka fi yawa a gidan wuta sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi dalilai biyu na ɗaya kuna yawan zage-zage da tsine-tsine yawa sai ka ji mace tana ɗan tafa, kira min wannan a kan ne za ki rinka cewa a kira maki wawa ko kira mun sakar yarinyar nan kullum sakar yarinyar nan kira mun gida. annabi sallallahu alaihi wasallam yana son alfa'al wato laƙabi mai kyau don yakan bibiyi mutum bai san mummunan laƙabi shi yasa ma har suna idan yana ɗauke da wani abu na shi'umci annabi yakan canza sunan mai suna in ya musulunta sannan butulce mamishi a wani hadisin annabi ya ce da za ka ba mace duniya illa latanta ya motsa sai ta ce mara aitu minka hairan kasu me ka taɓa tsina namun wata ma ta dube ka sai auren kaddara mudi ya zo tankwa ya zo buba ya zo ana ruwa duk sun neme ni iyaye na ga wanda suka ce na nace sai kai kaddara to wannan kalmar na mutunci yana kai su wuta da yawa kamar yadda muka gani a cikin hadisi sannan hadisi ya nuna mana duk mai ya ko uwa ko mata ya yi haƙuri da ita hankalinka ba yadda nata yake ba ne hangen nesanka ba irin nata ba ne tunaninka ba irin nata ba ne tana da ɗan rangwamen waɗannan abubuwa ƙasa da kai na haka in ka ga wani abu to ka kau da kai kai ƙoƙarin gyara abin da ba daidai ba ta hanyar da ta dace shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa la yaqfu mu'minun mu'minatan in kariha minha rabi ya min khuluqan akhar ba yadda za a yi kana zaune da mumini mumina ka ce ɗabi'unta duka ba kyau sai in ba mumina ba ce tana da mahasin dinta ko da ka ga wani abu wanda ba daidai ba to ka yi ƙoƙari ka kau da kai daga abin da ta yi ba daidai ɗin ba ka tuna kyawawan ɗabi'unta wannan bai hana kai ƙoƙarin gyara wanda yake ba daidai ba ɗin sannan hadisin ya nuna mana yanzu mace ta kau da kai ma daga manufanka Ka tafi da hankalinka ta raba ka da tunaninka kamar yadda annabi ya yi ibara arhaba lilubbi arrajulul hazim mutumin da ya san abin da yake yi mutumin da yake da manufa in yi wasa yanzu mace ta canza shi kuma kai ka san haka ba sai an faɗi ba shi yasa a Allah ya ji kansa yake cewa innal uyuna allati fi tarfiha shiwarun qatalna thumma lam yuhyiya qatlana yasra'na dhallib hatta la haraka lahu wa hunna adhafu khalqi allahi insana eh wannan farin na idanta ka gani shi ke kashe mu in kai maka wani duba ta juya ido ta fari wata saboda gwaninta bakin duk sai ya ɓace daga nan kuma sai ka yi laushi sai ta kifar da kai ke mutum mai hankali mai ilimi wanda ya san abin da yake yi sai ka ga sun kifar da shi a gaban su kif ya kasa tubus ya kasa katabus tare da cewa sun fi kowa rauni a halitta amma suna da wannan baiwa sai a yi taka tsantsan eh, a yi taka tsantsan ka zama mai gida ka zama namiji kada a juya ka kamar yadda ake burka miya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan bayani ya bayyana musu dalilin tawayan addinin da hankalin a ciki ya tabbatar mana shaidan mata biyu shi ke daidai da shaidan namiji daya yawa sannan ya tabbatar mana lokacin da take al'ada shine dalilin kawo hadisin ba ta sallah ba ta azumi kuma sanin mu ne sallan an yafe mata a lokutan da take yin al'ada amma azumi za ta yi lissafin kwanakin da ta sha ba ta da tsarki bayan sallah ta biya kuma lokacin da mace take al'ada ko da yanzu alfijir ya fito kafin rana ta fito sai ta tsarki ba ta da azumin wannan yini kuma za ta ci gaba da cin abincinta ba tare da za ta ce aina yi tsarki ba zan ci abinci ba alal misali alfijir ya fito sai kuma tsarki ya same ta kaga za ta yi wankan tsarki ta yi sallar asibaki amma ba ta da azumin wannan yini to ba za a yi mata hukuban kama baki ba in za ta ci gaba da cin abincinta dare in yayi sai ta ɗauki ninyan azumin gobe a nan ne mace ke jaddada niyya idan al'ada ya shiga tsakani sai ta sake niyya. an fahimta in ko lokaci ya zo gab da gab da alfijin zai fito sai tsarkinta ya zo ba sharaɗi ba ne sai ta yi wanka ta ninya shi azumi ba ruwan shi da rashin tsarki na wanka nake nufi saboda haka don mace alfijin yana gab da fitowa ce tsarki sai ta maza ta tsaurin ninyan azumi ko da kafin ta wanka alfijir ya fito lafiya lau azuminta kamar yadda tana iya mace na ko maza da matan duka suna iya wayan gari dandana ba na dare da suka samar makansu tsakanin miji da mata ba tare da azuminsu ya tabu ba janabar da aka aukar da ita da gangar bayan fitowar alfijin shine azumi ke samun illa wannan yana da muhimmanci shi ya ma malamai sukan yi algazar cewa ga wasu mata da miji sun kusanci juna da rana tsaka a ramadana amma sun sami lada ba suka ce eh mace ce mijinta ya tafiya ita kuma tana al'ada ko da tawaye gari sai ta yi tsarki ka gabata ta azumi shi kuma a ran zai dawo daga kano ko wani gari mai kama da haka shi ma yana da daman ya ije azumi a matsayin shi na musafiri sai zan ya aje azumi ya dawo gida bai azumi sai ka ci da matarsa ta yi tsarki kamar yadda za su ci abinci aka yi halarta suna iya kusantan juna kaga in Allah ya ba da rabo a lokacin an samu ɗan da aka same shi da rana tsakanin ramadana na musamman kenan babun taqadil ha'idul manasika kullaha illa tawafa bil a babi na bakwai cikin kitabul haibi muhammad bin ismail al-bukhari yana cewa babi da za mu yi maku bayani matar da take al'ada tana dukkan ayyukan haji gaba shine shine tabbabi alha'idul manasika kullaha illa tsawafa bilbaiki abinda aka hana ta ba za ta yi ba cikin ayyukan haji shine tsawafi ga ɗakin ka'aba har sai ta yi sarki وقال إبراهيم إبراهيم النحي الله إجيكنسا يناتي ولا بأس أن تقرأ الآية Babu laifi. ga matar da take al'ada ta karanta aya cikin alkur'ani mai girma walam ya rabna abbasin bil qira'ati lil junubi ba'sa asami na biyu abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya ƙara masa yadda shi ma yace bai ga I.D ko laifi ba ga wanda ke da janaba ya karanta alkur'ani وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله ala كل ahyani. annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi ne ba asari ba kenan ya kasance yana ambatan Allah a kowane yanayi yake wa qalat ummu atiya ummu atiya Allah ta'ala shi ƙara mata yadda ta ce kunna nu'umaru an nukhrijal huyyada na bi waya da yad'un kunna nu'umaru mun kasance ana umurtanmu an nukhrijal huyyada mu fitar da matan da ke al'ada ranar idi duk a tafi da su idi ayyukabirna suna kabar bari kamar yadda muka sani zarafin da za mu idi mukan yi kabar bari. idan mun je katin liman ya zo a so masalla za mu zauna muna kabar bari to su ma matan da ke al'ada in sun fita za su ci gaba da yin kabar kabarbari wa yada'un za su ci gaba da yin addu'a suna neman alhairi da albarkan da ke wannan yini وقال ابن عباس أثرين هدو لن أبض يتي أخبرني أبو سفيان أبو سفيان يا يمن بياني يا باني لاباري أن هرقل هرقل شيني شوغب روماوة وببأ روماوة kamar yadda wasiƙar annabi ta nuna azimin Da bi kitabin nabi sallallahu alaihi wasallam kun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takaddu wasiƙu ya tura duniya duk wani wanda yake jin ya isa yana da wani mulki na jama'a annabi ya aika masa da wasiƙa yana kiransu zuwa ga musulunci to daga ciki akwai hirakal lokacin da aka kai masa takaddar ya ce a kawo faƙara'ahu ya karanta takaddar fa'izafi a cikin takaddar sai gashi bismillahir rahmanir rahim wa ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum al'aya Allah na abuda إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى قوله مسلمون وقال أطاع أطاع يساك كاوون أثري أن جابر لقى جابر أه؟ كمن كاوانكي كوفسرا هكذا نتوقف تو هكذا aka Allah ta'ala ya ji kansa a fa'ubin rabah kenan ya ce ya samo daga jabir ɗan abdullahi al'ansari cewa hadal aishatu na na aisha ta yi al'adanta ya zo fanasakatil manasika duk aikin hajji ba wanda ba ta yi ba kullaha gaba ɗayan aikin hajji ta yi gairar tsawafi bilbaiki tsawafi ne kawai ba ta yi a ɗakin ka'aba ba wala tusalli kuma ba ta sallah maƙalar hakamu alhakamu allah ta'ala ya ji kansa ibn utaiba kenan albagawi ya ce inni la'arbahu wa ana jinubun na kan yanka dabba ina da janaba ban yi wankan sarki ba wa qala Allah azza wa jal kuma Allah mabuwayi da ɗaukaka ya ce wala ta'akulu mimma lam yuzkar ismullahi kada ku ci duk wata dabbar da ba a yanka ta an ambaci sunan Allah ba wato a nan za mu ga asali har guda shida imamul bukhari ya kawo dukansu in ka tattara su bari mu dunkule sai ka ce dukansu suna mana bayani cewa akwai nau'in ibada wanda kakan yi da jikinka wanda yake inganta ko ba ka da tsarki kamar tasbihi subhanallah ko ta hamidi alhamdulillah ko manasikul hajj ayyukan hajji kaf musamman ga 'yan uwanmu mata waɗanda suka sami laluran al'adansu ya zo sun yi ninya da aikin haji sai dai ban da tsawafi kamar yadda muka gani sannan in mun dubi asarin babu laifi ta karanta wani abu daga cikin alƙur'ani aya kila za ta nemi tsari ko kuma Mahaddaci ya ce tana son ta yi tilawa daga lokaci zuwa lokaci duk tana iya yi ala a sahil akwali ɗaukan alkur'ani ne aka hana ta kamar yadda jamhurin ulama suka tafi a kai wannan shi ne don abin da aka kawo yake mana nuni daga ciki kuma can wancan maganar da ainihin aqa ya samo daga jabir wannan gabar ita ce gabar babin cewa aisha Allah shi kara mata yadda al'adanta ya zo amma duk aikin haji ba wanda bata yi ba sai tsawafi shi ne kawai bata yi ga ɗakin ka'aba ba wannan shine yayi ma unwani kan maganar babin alakullu halin wannan shine takaitaccen bayanin asar inda muka karanta حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرفة مت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت لوددت والله أني لم أفج العام قال لعلك نفست قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم ففعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري أبو نعيم الله تعالى يجب أن تشيني مكيت بياني الفضل بن دكين yana cewa abdulaziz bin abi salama ya yi masa hadisi shi kuma ya samo daga abdurrahman dan qasim shi kuma ya samo daga qasim dan muhammad kasin ɗan muhammad ɗa ne ga abubakar siddiq allah ta'ala shi ƙara masa yadda shi ƙara masu jin kai gaba yana cewa ya samo daga nana aisha ƙalatta ce sarajina ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun fita tafiya tare da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la nazkuru illa alhajj ba abinda muke nufin a tafiyan nan sai aikin haji falamma ina sarifa lokacin da muka zo sarif kamisu a wannan waje sai al'ada na ya zo muna gab da shiga makka فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سيزو يساميني وأنا أبكي إنا تروس كوكا إنا تروس كوكا داموة na fito aikin haji ina gab da maka al'ada na ya zo yanzu ba zan aikin haji ba kenan sai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce me ya sa ki kuka qultu lawadittu wallahi na so da a ce so samu ne wallahi anni lam ahujjal ama ina ma dai wannan shekaran kwata kwata ban fito aikin haji ba saboda an jarrabe ta da zuba yin al'ada to da wannan kalma ta yi kakaya sallallahu alaihi wasallam sai ya gane karatu ce la'allakin nufiski wato al'adanki ya zo ko ƙulki na'am sai ta ce ƙwarai kuwa ƙala sai ya ce mata fa'in na zalika shaihun wannan kai ya dame ki ai al'amari ne ka taba hullahu alaba na ji adam duk wata ‘ya'yar adamu Allah ya kaddara mata yin al'ada yawa daidai kowa kuma da yadda Allah ya kaddara mata wani tuli-tuli wani tefa na tuli wata da daɗe ma ba ta yi ba yawa akwai wanda ta ke tambaya ita gaba ɗaya ma ta rasa ma yaushe ne al'ada ta je al'ada sai ta wata uku hudu ba al'ada kai sai ta wuce haka kuma bai hana ta ciki ke ikon Allah to za ka samu 'yan bambance-bambance wata a wata sai ta yi sau biyu fafa ma ya fa'alil hajji annabi ya ce duk aikin alhaji ke maki zai Allah ta tsofi bilbaiti hatta ta tuhuri sai dai tsawafi ne kawai a ɗakin ka'aba ba za ki yi ba har sai kin samu sarki ala hal abinda babin yake mana bayani ya fita tas ne dai in za ka fita ka je aikin haji to kakkai ma aikin hajin ka shirka ya fi cikan lada ma'ana ya zan aikin hajjin ka fuskanta shi ne abinda aisha ta ce lanar kuma illar hajja ba abinda ya rabo mu da madina muka sai aikin hajji tsaba ba za mu je ziyara ba ne tuna gida ba za mu je kasuwanci ba ne duk da bai haramta ba allah ma ya ce kuna iya yin hakan amma dai tsabar niyyar da manufa ya zan aikin hajjin ne goron da ka je da shi riban kafa ne an gane ko? to to Allah ya sa mu dace da haƙulle-ƙullen kuka da kuɗewa za ka ga mata sun yi shi tsibi-tsibi eh, sai ka ga abinda za ka je ka siyar da abinda za ka siyo ka siyar ka fita kudi har da riba da aka yi aikin haji mai zaɓi eh, ɗan kudinka kaɗan guzuri tuli babban kujera ko hamsin ba ta kai ba dubu hamsin na ƙaramin kuwa arba'in ne da ɗaya ma 1994 dubu arba'in da ɗaya kujera da hamsin da biyu babba ko? ai da kai muka je ko yawwa to ka gani za a baka canjin da komin ka inda ya abinci za ka ciya shi ƙarfinka a wannan ɗan kudin to wani ko za ka ya siyo kaya riki-riki ga kilo akalla kana da kilo ɗari ne na kayanka banda kayan hannu kilo ishirin ne ko goma ne ko sha biyar ne goma ko kilo goma na hannu kage awo kilo ɗari da goma to ɗari da goma nan don ka ƙare wani goma a kai sai a ce a wuce da wani dai abu mai kama da wannan ya sa za ga mutane su tace ne su rumce fa'ida ne suke ne ne a lokacin ka ga mutum riki-riki har tv ma ka ga mutum ya ɗauko maka kakakakin daga saudiya wai banza ta faɗi ko Allah ya tsawage yanzu zanzan ma sai a hana ka mikoshi shi ruwan zanzan eh, kowa ya dade ya ga da ɗau na ya samu dace ya sa yanzu tsanaba yake wahala kai ma kanka abinda za ka yi mu iyalanka tsanaba sai ya nemi gagara to Allah ya datar da mu ah, wannan shi ne karken babi kamar yadda muka ce na na aisha ga manufan da ta fita wannan da ta ga alaman manufan da kamar ba zai cika ba shi ya sa ta fashe da kuka ta ce ina ma dai ban zo ba to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ya gaya mata hukunci wanda har gobe muna amfana Allah ka datar da mu ka sa mun dace insha Allah za mu tsaya a wannan gabar. in Allah ya kai mu rayuwa mako mai zuwa sai mu ambaci hukuncin matar da take zuban jini na lalura shine al-istihada a yana da tsarin kici in Allah ya so da taimakonsa in mun zo ma ɗanyi manuniya ta yanda za a warware domin wata yakan rikice mata a ta karatun a karanta a ɗan gaza sanin ina aka nufa in allah ya so za mu yi iya iyawa mu ɗan yi manuniya allah ka ba mu ikon yin haka ka datar da mu a abin da muke yi

manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya sa wanda bai cancanta ba aikin da ba zai iya ba a gwamnatin saboda mahaba ko karaba to Allah ya tsine mashi domin ka sa wanda ba in abu ba ai ba zai iya ba da ma ba zai iya bane in ba a yi sa'a ba sai ya yi barna sai ya yi barna idan tunaninmu akwai ƙa'ida na a yi daidaito ne ala misali sai ka ba wanda ba musulmi ba ka san shi daga nan sai ka nemo musulmin da ya cancanta ko da bai nema ba ka sa shi ai abin da ke cutanmu a yanzu kenan aiki ya zama alfarma sai dan wane da wani a lokacin da dan wane da wanan nan in ba sa'a aka yi ba alaman gwamintar aikin nashi ma na ƙarya ne kuma da haka sai je ta ta'asa kuma wanda ya san cewa ba ma jibin shi ba ne ba ilimin shi ba ne komi yana iya yi na tsiya na daga cikin nau'i na cin amana sannan kuma alamar tashin kiyama kamar yadda hadisi ya inganta duk mun san hadisin sai dai tunasarwa kawai an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe za a tashi kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza atil amanatu ranar da duk kaga an tobe ta amana tashin kiyama ya zo sahabi ya sake tambaya wa a tuha. ta ya za a tozarta amana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza wusida al-amru ila ghayr ahali. lokacin duk da aka ba da aiki ga wanda ba ahalin shi to kan ta zarta to Allah ya kiyaye mu hmm. sai kuma sai azumin so sai ta bari in ta samu dama ta biya an gane? kamar kana son ka tsara na ga ka zuro mun ido ne eh, eh. eh kana so a ce da ciyar ko <laughs> ai na gane inda na gagai mun kallo ka shi ba <laughs> a gaskiyar magana magana mafi inganci kuma wanda sahihin hadisi ke goya masa baya mai shayarwa da mai ciki suna matsayin matafiyi hadisi ya inganta a kan wani hadisi yana cewa allah ya sauke ma matafiyi rabin sallah da matafiyi da mai shayarwa kuma da mai ciki azumi to me kenan an haɗa mai ciki a hadisin sahihi da mai shayarwa da matafiyi Allah ya sauke ma matafiyi azumi Mun kana minkum marida aw ala safarin fa iddatin min ayyamin ukhra wanda ba shi da lafiya cikin ko yana matafiyi ya sha ya lissafa adadin ya biya a wasu kwanaki ba ramadana ba sai aka ce an haɗa ta da matafi akwai masu ƙoƙarin fassara wannan da cewa ba za ta biya ba saboda asali na sahabbai guda biyu abdullahi bin umar da abdullahi dan abbas su tafi akan ba za ta biya ba amma ga hadisi sahihi wanda malamai suka yi bayani duk da malaman da suka ɗauki wanda ra'ayin sai suna ma tawili wanda kuma kalmominsa da ma'anansa bayyananne ne kamar mai abu malik mai fikihu eh, na jilin nisa sai yi ma hadisin tawili asali na abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas malamai sun tabbatar da cewa su ne kawai cikin sahabbai suka tafi a haka sannan idan ka dawo ka dubi abin tsab da kyau duk wanda ke da mata a nan inda tana haihuwa to ta reni ciki da azumi ko ta shayar cikin azumi za ta yi maka kosai ta dama maka kamu ta dafa maka shinkafa da wake ka yi buɗe baki ko ba ka yi kuma tana da cikin nan za ta yi maka wanka ta shafa maka jambaki ta yi maka tugon indiya dare ya yi kuyi wasa da mai cikin da mai shayarwa ko ba a yi ya kuka yi shi ai ba kai ce ba wallahi kwanan nan wata mata ta yi mun tambaya cewa ya za ta yi cikin dare ne suka kusanci juna da mijinta gab da asuba ta haihu kawai abinda nake son na ke ba ka kyale ta ba ta kyale ta don tana shayarwa ko tana da ciki to amma matar da ba ta da lafiya ba akwai wanda take gadon jinya ba ta san ma wanda ke kanta yana jinyarta ba haka ne wata sai a share ramadan din gaba ɗaya ba ta san inda take ba don ta samu lafiya daga baya ba eh amma wannan da take maka tuwo da miya kuna wasan dare ita zai ce ba za ta rama ba inda da nasti sarihi ga shi kenan amma ba ta wani ba ba istihadi ba bayan kiyamun nan sannan ina gaya maka akwai matar da idan ka ce taikakiyarwa tana shayarwa afuwan in tana shayarwa ko in tana da ciki wallahi sai da shekarar 20 ba ke ramadan ba kaga kenan ɗaya daga cikin hukunnan musulincin ya koma ciki da shayarwa domin akwai matar da akalla da shekara biyu sai ta haihu wata ma ba ta haɗa biyu to ana raimen ciki wata tara shayarwa kuma fa haulai ne kamilai ne liman rada an yi ma a ko ba haka bane saboda haka ko dai tana shayarwa ne ko tana da ciki wata in ta soma haihuwa sai sai zo ba ta huta ba to ka dauka ma shekara biyu biyu biyu shekara nawa kenan dozin to shekara 24 mumina ba ta azumi sai dai tafiya ni shawarar da nake ba ɗan uwana mata da mazaje gaskiyar magana ku karantar da su abin da ya fi inganci yawa kada a yi ƙirƙire da rukunan addini idan ka karantar da mutum ya ce shi haka zai yi ka gama na kalasta alaihim bi mukaita ma ala matuli illa al mubin ka fadi ka gama na sai ya rage kuma abinda bahaushe yake cewa iya ruwa fidda kai yawwa idan komin iya nutsanka da iya kundin-kundin ɗinka in baka fidda kanka ba ai baka iya ruwa ba eh amma in kake kake harbawa in dai ka haye ka iya ruwa an gane ko Allah ka sa mun dace na'am eh, idan za ta wahala za ta iya aje azumi amma fata san za ta biya shine abinda jamhurin ulama suka faɗi sannan wani abu da za mu sani ko muke so mu sani hatta malamai sun yi dogon bayani akan wannan suka ce wai za ta ciyar ko ba za ta ciyar ba sai suka fahimta uku akwai malaman da suke cewa matar da take da ciki ta aje azumi da wanda take shayarwa ta aje azumi to azumin kawai za ta biya ba ciya akwai malaman da suke cewa ko mai ciki ko mai shayarwa in ta aji azumi lokacin da ta biya kuma za ta ciya sun hada sun buge waɗancan ma sun hada sun buge suna fata fahimta sai kashi na uku su kuma sai suka bambanta duk magabata nake muku magana ba maganan malaman yanzu ba sai suka ce a'a akwai bambanci da laluran mata da kuma bambancin laluran jariri ko ɗan tare da ke cikin ka idan ita ce a ƙashin kanta take tsoron ta ko rayuwarta kaga ita ya shafa kai tsaye to in ta aje azumi ba za ta ciyar bai lokacin da ta rama azumi saboda ita ya shafa kai tsaye amma in tana tsoron ɗan tayin da ke cikinta ne kada illa ya same shi ko tana tsoron ɗan jaririn da ke take shayarwa ne kada illa ya same shi saboda ba zai samu wadataccen nono ba wannan dalili ba wai ita kanta ba ita za ta kai azumin ta tas amma tana tsoron imma na ciki ko mara da ake kayarwa wannan dalili ya sa ta yi da azumi sai suka ce to illa ba daga kanta ba ne kai tsaye na wani ne don haka wanda take da wannan dalilin bayan ta biya za ta ciya kila an gane bambancin fatawa guda uku da magabata suka yi والله أعلم إيه وعليكم السلام نعم كان أبعا الدعاء نعم الخير يا ساميكا الله يسا ونن الخير يتبطي يسومي حتى شن الكيانة na'am ai ma mahaifinka addu'a albarkacinsa ne ta ci ai ma haka ake so mu zama iyaye su zama salihai ƴaƴa sukan ci albarkacin iyaye eh, wa kana abuhuma saliha fa amada rabbuka ay yabluga ashiddahuma wa yastahrija kanzahuma rahmatan min rabbik yasa ake so ka zama nagari ba kai ba hatta ka sai ta amfana to Allah ya rasu ne ko yana nan Allah ya sa yana kirgau na? to Allah ya gafata ma iyayenmu ga lada na? eh

wato asali duk wanda za ka zaɓe shi ko a siyasa ne wajibi ne ya zan yana da kafa'a a abin da zai iya yi hadisi ya zo yana daga cikin alamomin tashin alkiyama cewa rawabina su ne za su zama shugabanni su fahau kenan yana daga cikin alamomin tashin na biya ya ambata ke ku zaɓi shugabanni wawaye su je su ta tabka wauta suna banna amana ce mubaya'a in za ka yi ma wani to ya zan kana da dalilin da za ka yi ba kawai don ɗan gidanmu ne ko don abokin kaza ne ba ko kuma don in ya samu zan samu ba Allah ka dakar da mu yawwa mafi yawa abinda ake cutar mu kenan sai dai muna fatan Allah ka fishe mu hmm. in ka tura wanda bai dace ba duk da bargazan da ya yi kana da kamishin a ah, kuwa ba Allah ya ce wata awonu alal jami wata kawa ba wala ta awonu alal ifimi wani uduwani ba ba haka ah. wani alaikun salam to akwai abin da malamai suke ce matsamke kabu a haifar da raini in illa biyu sun fuskanto ka sai ka ga wanne ya dambi dama-dama hmm? da wanda zai hana ka abinci amma ya kyale idanka da wanda zai hana ka ya kwakula ido zai ba <laughs> eh alaikum hmm. Hmm. Hmm. lokacin yadda ta samu lafiya za ta iya yin azumi wajibi sai ta biya duk azumin da ta kawai abin da ke da sauƙi cikin lamarin ba dole ba ne ta jeranta a ta masu shayar wannan da masu cikin nan suna iya yin daidai duk sati in ma guda ɗaya mutum zai hayyabiya ba su wani illa jeranta azumin ramadana cikin ramadana ne ko kuma wanda ya tsara ma fara ta hau kansa ne ake jerantawa amma lalura ta sa an sha azumi kana iya biya a jere kana iya biya daidai ba wani illa duk daya ne kuma yawa so da allah in na ansa wannan a yi haƙuri na eh amma suna kallo za su cewa don su yi wani gudanar don su yi sa zama don su bar wani wani ka ce ina matsayinmu gaba daya wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wani matsala cewa wanda duk ya fito ya nemi mulki sai a bashi da shi ba zai iya ba amma wanda aka turka ka mashi sai Allah ya taimake shi ma'anin hadisi idan mun ga wanda ya dace ya noke sai mu sa shi dole shi ne ma'anarsa kaga ba za a ce laifin shi ba ne shi kadai har da kun kenan in muka sa ne. yawwa ina ce mu ne kudin na ga wanda yake takara kaman ba a kaman wasa yara ke bin shi layi-layi kuma ya ci ina fatan an fahimta a lokacin wallahi an ɗauke shi wawa ne amma da Allah ya ce shi ne sai ya ci to ya yi ba Allah ka dace da mu ka yaje mana zunubanmu ka gafarta mana laifukanmu اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم احفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام عاكدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وبكل موتانا واقض حوائجنا وحوائج إخواننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب